السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة 26 قوة الربيع الثاني اجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana دبو دايا ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da biyar shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar auhiliyatul abrar واشعار الاخيار وتلخيص الدعوات والاذكار المستحبه بالليل والنهار قال الامام ابو زكريا يحيى محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ban manta ba muna ƙarƙashin littafin da mala yake karantar da mu cewa ma ya ƙuluhu iza dakhala fi me da me ya kamata mutum ya rika faɗa na zikirori da addu'o'i tasbihai da kuma salati a lokacin da ya shiga al'amarin sallah gadan-gadan ko sanda ya kare sallan da abubuwa masu matukan mahimmanci da fa'ida a rayuwar musulmi wanda muke ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda waɗannan abubuwa za su inganta da kuma haɓaka rayuwar musulmi a duk lokacin da ya ƙoƙarin kulawa kuma ya tsare su allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mun shiga babi na 69 daga cikin jerin giyan babu bukan wannan littafi babu asma'illahil husna babin da ke bayani akan sunayen allah kyawawa a inda malin ya buɗe wannan babi da faɗin Allah madaukin sarki walillahi asma'ul husna fada'uhu biha Allah madaukin sarki yana da sunaye kyawawa saboda haka ku roƙe shi da waɗannan sunaye sai hadisin da al bukhari ya ruwaito daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara mashi yarda yace annabi ne yace Inna lillahi ta'ala إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما الله مدوكين سركينا رسونا يتسعين ترى مئة إلا واحدة دليلين بعد man ahsaha da halal janna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye to zai shiga aljanna wannan ya sa ga dacewan komin daren daɗewa da kuma jan lokaci za mu kare ko da mun tafi niki-niki wajen bin kowane suna ɗaya daga cikin sunayen Allah muka faɗi 'yan takaitattun bayanan ma'anan shi domin mu iya roƙon Allah da waɗannan sunaye kuma mu iya kiyaye su shi sa karke ga har yanzu ana suna na talatin da wani abu ai in kowane ɗaya muka ce za mu mako ɗaya muna bayani a kan shi don mu fa'idantu wannan tafiya a hankali da muke a kan shi wannan ma ibada ne mu kuma dama abin da muke so shine mu bauta ma Allah kamar yadda Allah madaukin sarki yake so don mu dace da rahamar da ya tana don mabayi sanin waɗannan sunaye kiyaye waɗannan sunaye aiki da waɗannan sunaye imani da abin da sunayen suke hukuntawa bawa bai da wani sakamako sai aljanna allah maɗaukin sarki ka sa ƙarshen rayuwarmu aljanna ce a karatunmu da ya gabata a cikin firfitar da waɗannan ma'anoni na waɗannan sunaye mun kwana kan suna na talatin a inda za mu tashi na talatin da ɗaya yana daga cikin sunayen allah alkabir ai huwal azim fi kulli shay'in allah madaukin sarki mai girma ne akan komi duk abin da kika ɗauka to allah madaukin sarki na da girma akan wannan allah ya fi shi da komi allah madaukin sarki sama yake da shi nesa ba kusa ba azmatuhu azmatun mutlaka girman Allah madaukin sarki girma ne sakakken girma wanda duk wani abin da zaki ɗauko kici mai girma ne to Allah madaukin sarki ya fi wannan girma wa huwa alladhi kaba kabira wa ala fi zatihi Allah madaukin sarki shine wanda ya girma kuma ya ɗaukaka a karan kan zatin shi shi ba wani abu ne ya girmama shi ba ba wani abu ne ne ya martaba Allah maɗaukin sarki ba shi ne babban da kan shi yanzu misali shugaban ƙasa ko gwamna shugaban ƙaramar hukuma ko sarki malami ko wanda tejan gari al'umman da suke taruwa ne a gaban shi ko al'umman da yake jagoranta ne ko iyalan da ya haifa ko tarin shekarun da ke kan shi ko kwarewa da gogewa a fannonin rayuwa su suka samun mai da girman da yake da shi shi Allah ba haka bane yanzu idan dattijuwa ta shigo nan niƙe nike duk sai mu tashi mu girma mata mu tausaya mata mu bata ruwa mu bata abinci mu bata wajen zama mu kula da ita in te wani abin a sha sai mu kauda kai akai haka me yasa ta samu wannan girman shekarunta dadewanta a duniya ƙila 'ya'yanta kila mutuncinta ƙila wani abin take da shi to kun ga wasu abu ne suka saman mata wannan girma? da wata za ta shigo wacce bata kai ta shekaru ba sai ku ga bata samu daraja kamar na wancan ɗin ba da za a ba adadin shekarun da wancan ta ɗaran ma wannan da shi aka ɗora kan wancan ita ma sai ga an girmama ta da wannan ashe shekarun ne to shi Allah maraukin sarki a karan kanshi tun azal shi haka yake ba yawan halitta ne ya ba Allah matsayi ba ba wai da Allah ya duniya ne ya girmama mutanen duniya ta hanyar arzikin da ya saukar da kulawa da su ya samu girma ba ba wai Allah maraukin sarki don ya saukar da littattafai da aiko da manzanni da bautan da bayi na ƙware suke mai yasa ya samu girma ba ba wai adawan da kafirai suke da shi ne yasa Allah ya samu girma ba ina son ku san Allah madaukin sarki ya samu girma ne a karan kanshi fi zati a zatin shi shi ba wani abu ne ya faru ya zama haka shi sa a hadisi yake cewa hadisi ƙudisi. da mutanen farko da na ƙarshe za su haɗa a kan takawan zuciyan wanda ya fi kowa takawa a cikinsu duk su zama mutanen kirki masu tauhidi masu biyayya wannan ba zai ƙara mulkin Allah da komi ba haka da za su taru su bijiri su fitsari su fandare su kafirce su susuce su zama cikakkun fajirai zalimai kamar fajircin mafi fajirci a cikinsu wannan ba zai rage mulkin Allah da komi ba kusan Allah shi babba ne a bisa zatin shi in kin san wannan kuma wannan ya tabbata a cikin ranki in kin tashi roƙon Allah ki ja wannan sunan alkabir duk abin da zaki roƙa kike bukata ki kaskantar da wannan abin gaban Allah ki nuna ma Allah yana da girma sama da wannan Allah ya fi ƙarfin wannan abin saboda haka Allah ina buƙatan ka za ka yi min mun gano wannan da kyau ko amma kina ganin kai ai wannan mota ta yi girma Allah ya fita ki roƙe shi yana da ita ba dai zai je ko miki daga sama bane hanyar samun zai miki qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wasiya ya samawati wal ard kun ga karagan mulkin Allah kamar yadda muke bayani a baya kursiyin mulkin Allah inda yake aza sawun shi to yawo yalwaci sammai da kasai baki da inda za a tattara halittun Allah kaf a jefa kan kursiyi banda al'arshi to za su zama kaman kwandala ne a dajin Allah Allah madaukin sarki kiyaye malai ce rawa an abdullahi ibn abbasin an ruwaito daga abdullahi dan abbas allah maɗaukin sarki ya kara musu yarda ya ce masamawati saba kun ga ba mai bakwai ba wal arduna saba da kuma kasai bakwai fi la ba wani abu suke a hannun allah ba illa ka hardala fi yadi ahadikum sai kamar kwayan komayya a hannun ɗaya daga cikinku na san baki taba ganin kwayan komayya ba don idan ki ba zai iya ganin ta ba su kila sai da magani mai zurfi na likita an fahimci wannan to amma ki kalli wani abu ne mafi kankanci doke dauki wanda yake kwaya ɗayan shi in zai dauko a ce a samu fulawa in za ki ware kwayan fulawa ɗaya mun gano wannan a ce ma ya warin ki sa shi a hannunki to duka sammai bakwai da abin da ke cikinsu ƙasai bakwai da abin da ke cikinsu to ba su kai kaman kwayon komayya a hannun Allah ba Allah babba ne huwal kabir Allah maɗaukin sarki babba ne fi awsafihi cikin siffofin shi fala yi lahu Allah madaukin sarki bai da sa'a Allah bai da takwara irin shi wala masil Allah madaukin sarki bai da wanda za kwatanta shi a ce wani kaman Allah ko Allah kaman wani wala shabiha wala nadira babu wani wanda ya daidai ko tamka ga Allah misali yanzu a Najeriya muna da shugaban ƙasa Buhari to a Nijar akwai irin shi shine Muhammadu Yusuf mun gane a Amerika akwai irin shi a saudiya akwai irin shi a isra'ila akwai irin shi to allah bai da haka a zariya muna da sarki mai sanda ta ɗaya to a nan jihar kaduna akwai irin shi shine sarkin jama'a akwai irin shi shine sarkin kagoro kun gano wannan da kyau ku duk waɗannan sarakuna kun ga irin na garin nan ne akwai irin shi a kano akwai irin shi a daura akwai irin shi a katsina Allah madaukin sarki bai da irin wannan shi shi kaɗai ne babu wani wanda ya kama da shi qala ta'ala Allah ya ce hal ta'allamu lahu samiyya shin kun taɓa sanin wani takwara irin na Allah tun da ake a duniya ba a taɓa ma Allah wani takwara da sunan Allah ba ko lokacin da kafirai suka rika runtan sunan shi su markaɗe sunan ilah su sanya ma gukayyansu ya suna lata sunan shi aziz a bankara a sa al'uzza a sa kaza ba wanda ya taɓa ɗaukar sunan allah ya sanya ma abokin bauta abin halittin shi abin bautan shi allah bai da takwara wa huwa al-kabiru fi af'alihi allah madaukin sarki ne babba ne a bangaren halittun shi ba wani wanda ya halitta ce kai halittan wani kamar halittan saman nan halittan wane kamar halittan ƙasan nan ka wane ya halitta kamar mutanen gari kaza da Allah ya yi ba ki taɓa ganin akuya aka ce wannan akuyan ba ta Allah ba ne ta wane ne ko kin taɓa halittan da Allah maɗaukin sarki ya yi to ta fita kowa tana sama da ta kowa saboda shi ma babba ne fi af'alihi al'azima cikin halittun shi masu girma alkhalqu tashhadu bi kamalihi wa jalalihi kun ga bayi su da kansu za su fahimci girman Allah madaukin sarki yanzu in ba Allah ba ko wanda ya isa yayi mana duk in mun furta magana mun faɗa duk muna gane abin da muke faɗi ba wanda zai wannan yanzu da bature zai zo wanda zai jin Hausa duk abin da muke faɗa ba zai ji ba sai dai ya zauna kawai ga muna girgiza kai ai magana mai dariya ai wata mai shewa ai wata mai kabbara wallahi bai san meye ba mu ma muna tafiya garin su in suka juya baki sai dai mu tsitsinci wasu abubuwan mu su kuma ba za mu ji ba an fahimci wannan da kyau ko haka Allah madaukin sarki kuma yace shi yayi tunda Allah yace shi yayi mu yare kabila iri iri ba fa wanda yace kai Allah ba kai bane mu ne shi yasa lokacin da Annabi Ibrahim ya je wa'azi fadan lamarudu ai lamarudu ya tsiwa nabi ibrahim cikin bayanai cikin wa'azin da yake ai ya gaya mashi ni allan da ya aiko ni da sakon kawo maka musulunta shine wanda yake rayarwa yake kashewa to kafiri wanda ya bijire ma Allah ba ta safai ne ana kawo mai dalili fa yake dauka sai yayi kokarin bankar wannan dalilin domin ya ci gaba da tattare iko da matsayi da daukakan da yake tsammanin yana da shi kuma yana tsoron kada wannan matsayin ya subuce mashi shine ce ana uhi wa umit in don wannan ne ma ina rayarwa ina kashe ya kama wani kashe ya sallamu wani ta gani ai don wannan mu ma muna iyawa to shine annabi ibrahim ya kalubalance shi da kalubale na halittan allah wanda babu mai iyawa sai allah yace fa inna allah ya ace bi shamsi min al mashriq allah madaukin sarki shi yake zuwa da rana daga gabas fa'ati biha min al-maghribi to da Allah gobe muga ka fito da naka ranan daga yamma in dai ka iya wannan ko to wanda ya aika ni ga ɗaya daga cikin ayyukan shi to yi magani buhital ladhi kafar inda muna wajen da sai mu ce sarki ba haka zaka yi wannan da ka kashe to ta da shi haka Allah yake yi wanda yake raye ne Allah yake kashewa kuma sai ya tayar da shi to yanzu wannan da ka kashe ya mutu ko eh to ubangijin da ya aiko annabi ibrahim in ya kashe yana rayarwa amma annabi ibrahim da yake ya kware ya goge a fuskan da'awa inda zai kalubalanci sarki da wannan nan da nan sai a ce ya yi sarki tsiwa da rashin kunya daga nan sai su mai sharri su mai kage irin nasu na 'yan fada nan da nan sai wa'azin ma sai ta gagara kun gano wannan da kyau ko shi yasa sai ya ɗauko wancan misalin da ba wanda zai ce ya tsiwa Allah madaukin sarki shiryar da mala yake cewa wa huwa subhanahu almuttasifu bil kibriya Allah madaukin sarki shine wanda ake siffanta shi da bunƙasa da nuna isa da girman kai wa man naza'ahu duk wanda ya gogoriyan jayayya da Allah da wannan matsayin girman kai da isa khasamahu Allah sai ya karya kashin bayan shi wa azabahu kuma sai ya azabtar da shi rawa muslimun min hadisi abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al-imam muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira annabi ya ce al-izzu rida izaru kun ga buwaya to kwarjallan Allah ne wal kibriyahu jiji da kai da girman kai rida'uhu mayafin Allah ne faman yunazu'uni duk wanda ya ja shi ma ya sanya ma kanshi jiji da kai da girman kai to azabtuhu Allah ce sai na azabtar da shi za a ce Allah na da girman kai eh amma ba irin girman kanki ba girman kai wanda Allah baya so shine batarul haq kin gaskiya wa ghamtun nas da kuma raina mutane abu kaza an faɗa kin tabbatar gaskiya ne a eh, to b in kika ki ko to Allah madaukin sarki sai ya bayyana ma duniya ke ba kowa bace sai ya wulakanta ki an bayyace wannan wannan ya ishe ku fir'auna ya ga gaskiya kiri-kiri yake binta haka Allah ya ce wajahadu biha ha anfusuhum zulman wa uluwa Allah ya kawo sun yi jayayya da gaskiya ne amma suna da yaƙinin gaskiyan gaskiya ce me ya hana su zulman saboda zalunci wa uluwan da kuma neman girma domin in sun karɓa za a ce yanzu musa ya kayar da su to saboda suna tsoron su an su defeat sai suka ce a to bari mu musu to ƙarshe Allah madaukin sarki a kududdufi ya nutsar da shi Allah madaukin sarki ya kiyaye fa huwa subhanahu al-kabir al-mawsuf bil jalal Allah madaukin sarki babba ne wanda ake siffanta shi da buwaya wa sha'an da girman sha'ani wa huwa al-munfarid bi zatihi Allah shine wanda ya kaɗaita da zatin shi wa da siffofin shi wa da ayyukan shi an kulle masu wahu duk wani wanda yake ma matsayin irin na Allah duk waɗannan Allah ya girme shi da su falahu jami'a anwa'ul ulu Allah madaukin sarki yana da dukkanin siffofin ɗaukaka al-ma'rufa bainas salaf wanda magabata na kwarai sun san wannan kuma sun fayyace ma al'umma wannan duk sanda kike da bukata abin kin ga ya girmama an ce kai ai zai wahala anya wanke ta kujerar naki ai ba za ta taba mana abin arziki ba wai ai an fusata ta ai an yi kaza ai an yi kaza ki ja wannan sunan ki ma annabi salati ki ce Allah kai ne babba sama da wance da wani abu kaza da nike nema Allah kafi girman shi kafi karfin shi Allah matsayinka ya fi wannan duk waɗannan abubuwan ki ja ki nuna Allah sama yake da abin da kike nema wannan abin kaskantacce ne a wajen Allah amma abin ke fi ki saboda haka kina buƙatan Allah madaukin sarki ya rankofar da wannan abu ya zama naki ko ya zama mallakanki ko ya zama mai sauki a wajenki ko ya zama mai biyayya a wajenki billahi alazim sai Allah ya maki kun gano wannan da kyau ko waɗannan sunaye suna daga cikin sunayen da annabi ya roki Allah a badar da su fa lokacin da kafiran da suka zo yakin badar sun ninka sahabbai ninki uku ana ganin anya yakin zai yiwu maza Allah ya daga hannu kawai yana gama kawai aka shiga yakin bai yiwu ba an karya su ko ba karya su ba Allah bai tantance tsakanin karya da gaskiya ba shi sa ku roki Allah madaukin sarki da sunayen shi sanda kike yin addu'a kuma ki rika halatto da wannan matsayi da girma na Allah a ranki ba kina addu'a hankalinki na can kan miyanki ta kone ba an gane ba kina addu'a kina can an kawo tsire kishin na raba kar ta cinye ta barki baki shi komi ba in kina wannan hankalinki na wani waje kina roƙon Allah Allah ba zai karba ba za ki tattara hankalinki da tunaninki gaba ɗaya waje ɗaya ne sai ki roƙi Allah maɗaukin sarki wasu suna yin addu'a amma hankalin suna can suna jin labarai suna kallon tv suna sauraron wani abu a waya suna wasu abubuwa na shirme sanda kika raba hankalinki wajen roƙon Allah maɗaukin sarki sai Allah maɗaukin sarki sai ya watsar da ki ga wannan abu don shi baya son shirka bai son ki tara shi da wani a komi an fahimci wannan da kyau ku shi yasa da za ki zo kina sallan dare sai kika ji bacci to Allah bai san a raba kafa ko dai ke bauta mai ko ke bacci sai ya haƙura na shi ki je ke bacci an fahimta da za ki ji yunwa yunwan da tafi karfin hankalinki kuma gashi an kira sallah har an daidaita an kabbarta je ki ci abinci bar sallah dan Allah madaukin sarki baya son kina bauta mai kuma hankalin kina kan abinci a komi bai san shirka ne kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa ku kula da wannan sanda za ku wannan addu'a ki kira shi sai ki hada da wannan sunan da zamu karanta na gaba shine al-muta'al hada kabirul muta'al al-muta'al ay huwa al-qadir li khalqihi Allah maɗaukin sarki shine wanda yake alƙahir marin jayi ga bayin shi bi qudratihi tam Allah shi shike rankofawa da ran tausasar da bayi ya tarsasa su an fahimci wannan da kyau ko misali kina neman aiki sai aka ce kai daraktan ma'aikatan nan anya in naji zai dauki aiki zai dauke na aiki ba matsala kawai ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ki miƙe in na fila raka biyu ta samu madalla in katin qur'ani ya samu madalla in ban samu ba ko kawai ki daga hannu ki ma Allah kirari ko da Hausa ya mai komi mai kowa ya mai sama mai kasa ya mamallakin kaza ya mahalicin mala'iku ya mahalicin rana da wata ya mai kina Allah kirari kenan in kin gama sai ki ma annabi salati suke ce ya Allah kai ne babba Allah kai ne mai tursasa bayinka Allah ka karfin kowa Allah ina da bukatar iri kaza wani ne da safe zan kai ne takarduna amma cikin abin da ya tabbata shine bai sauraron kowa bai ma kowa komai Allah sama kake da shi Allah kai amfani da girmanka da matsayinka da ran wanda kake wa bayi ba abin da kake so ko ba su shirya ba Allah ka sa in naji in ga abin da cikin sauki kin ga ba sai ki rufe da salatin manzon Allah kuma ke baccin ki kawai a ki sai ki samu yaqinin kawai Allah ya karba kin da ko tunkara duk abin da kika ga wani abu zai dame ki ko ya fakanta maki ne ko ya firgita ki fakke da gaban ki faɗi ki ce hayya zai yi kuwa ba mu Allah haka kina sawa anya to sai janye ko ki ci gaba kina za assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya sai ki ci a aini ne daga waje kaza naga ana an fitar da advert ne a jarida cewa za a ɗiba ma'aikata ma'aikatan shine na kawo takarduna ok kuma aka ce miki na ke kawo takardun eto eh na ga ai kai ne shugaba abin da ka ce za a yi shi za a yanna ma'aikatan ka ce to na kai karama sunja tana zuwa Jikiri kira mu sakatariya tana sakatariya jikiri kawai ki ga ka takardun nan ku je ku buga mata da appointment kawai da Allah ta ba mata interview ba komi ba komi ku je Allah ya aikin nashi gano wannan da ke ko Allah Allah ya aikin nashi mun bayyace wannan ku to amma mutane ba su fahimci wannan ba ko za su sha mamaki an fahimta jiya bayan da muka tashi na akwai abokina da za mu je yau wani gari mu an so su fom da aka daina ba da su kuma ba zai yiwu a ba shi ba ce ka roƙi Allah da daddare da sunayen shi masu tsarki za mu dawo da fom din muka tafi muna zuwa saboda matsala ma shi mantawa ma ya da fom din a na yanzu fom din na waje na muna zuwa kun ga mu labarin nan da na bada ana cewa ai wannan yazo wannan yazo wallahi haka ka ba mu fom din nan Ai kira masinja aka ce tafi aka ce kira sakatare aka ce ma ya tafi je dai a ba su kawai dai a ba su a ba su kawai in kun gama dai monday da sassafe ku kawo <laughs> Allah ra wallahi duk in ka ta karkari ka gaya ma Allah kai bawon shi ne kuma ya bincika baki shirka baki bid'a sannan baki tara wasu awai da hadisi kin sa kafa kin murkushe su ba Allah ya kin ga sauki a rayuwanki komi kike so Allah madaukin sarki zai buɗa miki amma ya ce eh a wani lokacin Allah kaga Allah nan dai in ki ki ko billahi da kin sha mamaki ko baki faɗa haka ba aikin ki zai faɗa ai ko baki faɗi ba aikin ki zai faɗa a hana ki abu ki to wannan kin kulla wani bala'i tsakanin ki da mahallicin ki kuma sai kin sha mamaki Allah madaukin sarki ya kiyaye wa aglabul mufassirin mafi yawancin malaman tafsiri ja'alul lisma dalan ala uluwil qaha wannan suna na almuta'al malaman suna fassara shi akan Allah yana da madaukakiyan rinjaye zaka ce rinjaye shine ya tankwara abu bai ninyan abu ba yayi dole wannan kahariyan ne Allah madaukakin sarki ya sanya masu Jonathan fa a wannan zaben suka miƙa mulki ina gaya miki wallahi ƙahariya ce ta Allah duk wanda ya ce aikin shi ne ƙarya yake wallahi aikin Allah ne dan a Najeriya inda Allah madaukin sarki ya sa Jonathan yayi irin abin da Lauren Bagbo yayi a Cote d'Ivoire a yana kusan Lauren Bagbo subhanallah na manta kun manta yawan ku kadai ni kadai ne kasa na karshe da albani ya je wa'azi da ya dawo bai dawa Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire na faɗa ma kuma na manta man haddasa wani siya kun gano wannan da ya faɗi zaɓe a alasan watare ya da shi cewa ba zai ba da mulkin ba sai da faransa ta ɗibo jiragen yaƙi aka yaƙi sana a kwace mulkin kuma shi ma wannan zai iya so da sojojin ƙasan duka suna mara mai baya makaman ƙasan na hannun shi sannan wasu daga cikin yan ƙasan da yawa suna son shi domin abin da suke samu amma da allah ya amfani da ƙahariyar shi su duka sai suka kasa sai ba su tsoro sai ba da mulkin wannan ya sa zuwan da buhari ya turai ya jinjina mai cewa ya yi abin da ya cancanta a yaba mashi ina gaya mu kun san kujerar mulki ko Allah kujerar mulki ba karamin shi'umin kujera ba ne inda kina kan wannan kujerar ko to duk wanda yake talaka ne ko wallahi isa ba yanzu abin Najeriya ba wanda ya isa isa shi kwaya ɗaya ne shine Buhari kin ga ko mataimakin shi na rantsa da Allah bai sa ba yau in yace a kama shi a kulle shi wallahi sai kulle shi yau in yace a kama sarakunan gargajiyar Najeriya duka a kulle su billahi sai kulle su mun gani yau in yace a kama malaman Najeriya duka a dora su a baro billahi sai dora su kun yace wannan da ke ku wallahi ba wanda ya sai hana ina gaya muku gaskiya kun fahimci wannan da ke ku mulki mulki ne amma wane ne yake da mulki na rinjaye da tankwarawa sama da masu mulki shine Allah amma Allah madaukakin sarki ba zai yi aikin kaɗai ba sai an yi al'akhadh bil asbabi sai a ruko da sababi ya daga cikin ruko da sababi da aka yi a Najeriyance shine addu'a na biyu card na uku wayar da kan jama'a ta hanyar wa'azozi da waƙe-waƙe na gaba shine talakawa sun fito sun yi a kasa a tsari, a raka a jira a faɗa kun gano wannan da kyau ku to wannan ya taimaka wajen har a kai ga mai wannan nasarar da aka yi ana fahimtar wannan ku to Allah sai ya sa ƙahariyan shi shi sa duk wani abin da zaki roƙa ga cewa, wai ai ba zai yiwu ba ke ba abin da ba zai yiwu ba babu shi sa ko wani shugaba da na sani a nan foli aka yi shi lokacin shi ne rakta ba zan faɗi kowaye ba duk abin da aka zo mai da shi aka ce yalla bai kuma ga wani abin da mutane suke bukata sai ce a san yadda za a yi in ka ce ai ba zai yi ba sai ce a'a ai mu ne masu cewa ya yiwu ai ya ce ai zai yiwu to in aka kaza ba zai yiwu ba sai a ce in aka yi zai sai ce to ai mana na iya tuna sanda muka je mai da wata bukata za a ɗauki wani aiki a lokacin sai wata babban ma'aikaciya sai ta ce ba zai yiwu ba sai ce ah, wai an ji kane ya ce ya ce in muka cire ki aka matso da wani wajen aka matso aka matso aka matso zai samu waje ta ce ok to ta gane inda aka dan mamatsa in tana wajen zai shige shi to je a haka ma'ana in ta ki yadda sai a cire ta sai mataimakin ta sai dawo wajen mataimakin mataimakin ta dawo wajen in aka matso aka matso aka matso za a samu wajen shi kuma za a samu ba ga yake saddauna na da wannan ɗabi'a duk abin da ya zo gaban shi kawai za a iya ga cewa na tsawon shi bai kai ba sai ce a ɗibi nawa ƙara mashi ga ce bai da takardu ya ce a ƙara da sunana ga ce bai da kaza zai ce a mai da kaza kira ga Allah ya tsara mutuncin shi saboda ya tsara mutuncin al'umman annabi gano na gaba yana daga cikin abin da annabi ya fice da shi shine annabi bai cewa babu suka ce ba dan la na la ilaha illallah ba da annabi ba zai fade ta ba shi yasa mawakin annabi ya ce in ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi in ko ya tuno ka ba shi barin sai ka zo na ba abin mutane suke so ba kenan suka ce kyauta wajen annabi kamar iska ko gulbi ba abin da yake tsaya ma annabi gaba bai sa ya bankaɗe shi ba shi yasa Allah ya wanzar da sunan shi masu kuɗi nawa ne suke da kuɗi a duniya wanda sun fi shi sun fasa sahabban shi amma Allah bai tsara sunansu ba sun mai da abin nasu ne sun bi sun tattare suna ganin wai wannan ne wai zai tsare masu kimarsu ba wannan bane ka taimake bayan Allah ka nuna Allah ya iya sai Allah ya nuna me kai ma ka iya ba na sha baku labari ba ni matan ne da kanta take gaya mu ta ce yanzu almajirin da ke wanke wanken gidansa da shi ke rike da famalin duka suna da arziki kafin ma mai kuɗin ya rasu suka tsiyaci shi kuma bayan da ya gama karatu a inda ya gama karatu ya tafi ya shiga harkoki ya zama mai arziki yanzu babban mai arziki ne a najeriya Allah shi ke rike da komi na ‘ya’yan da ta ce wallahi malam yanzu kaɗinsu a waje suke karatu ya ce har wanda suke digiri ma a najeriya tu ya tura su wasu digirorin a ƙasashen waje sau da yadda muka mutunta mashi akwai fa dattijo a nan jihar kaduna cikin sati biyu da suka wuce ba yake ban labari ya ce matsala ɗaya ya samu akan hanya sun fito wani waje motar ta mun murgina ta watsi Allah ya kiyaye da suka tashi an zo bakin hanya sun yi cirko cirko sun rasa yadda za su yi kawai sai ga wani mutum ya tsa hankali da lafiya ya ce ai ga abin da ya faru aka ja ka ɗauki mota aka ja ta aka tafi su ya ɗauko su aka ja ka duba sa asibiti a nan nan guwa aka dudduba su lafiya no aka kawo abinci suka ci ya je kwaso motoci guda biyu aka loda su a ciki aka yi komai ana tafiya an yi nisa an kusan dutsen wai sai ce wa kai kuwa ka san mu ne sai ya dariya ce Allah ji kan wanci sai kira sunan mahaifiyar shi ya ce ai mu a gidan almajirai ne muka zo nan garin ku muka zauna a garin a rigaci ku wance ta rike mai da ka san ƴaƴan gidan wallahi alazim ya ce ni ne wane wane da ke jin labarin shi ya har ake kawai ya zama babban mutum kawai shi har gida yi ya ji daɗi ya ce har ya koma ga Allah ba zai manta da wannan mutuncin ba sai shi bai ma san shi ba amma mutuncin mahaifiyar da ya ci ne ƙur'ani yake gaya mana wa kana abuhuma salihah Allah madaukin sarki ya samu dace wa huwa ahadul ma'anil ulu wannan ɗaya daga cikin ma'anoni ne da ke nuna ɗaukakan Allah almuta'ali huwa almuta'ali ala kulli shay'in bi qudratihi Allah yana ɗaukakan rinjaye akan komi da ikon shi ne kun gano wannan da ke ku yanzu ulu da zamu zo mu to ulu zat Allah a sama yake ita wannan almuta'ali na kudura ne kun gano wannan ikon Allah ne take sama da ikon kowa abin da za a ce ba zai yiwu ba sai Allah ya sa ikon shi sai wannan abin ya ne sai ya yiwu an fahimci wannan da kyau ko sai ya yiwu wannan kalman ko shine ummu salama ta yi amfani da irinta lokacin da abu salama ya rasu tana ganin yanzu duk madina akwai irin mijinta abu salama ne annabi ce ki koma ga Allah da ta koma ga Allah kwana biyu sai manzo Allah da kanshi fito yana santa akwai kama manzo Allah ne in wani abu take nema na duniya to sai je ta nemo amma in dama da gaske addinin ne yasa take ganin ba kamar mijinta to ga mai gidan mijin ya fito shine wa shine annabi a lokaci ita kuma ka san su mata sai sun yi irin nasu dan jan ajo wai ai ita mai kishi ce ai ita mai yaya ne tana fa kallo a garin ma gaba ɗaya in ma ƴaƴan maraye sun taso ke ɗaukan ɗawainiyar su annabi kishi ce jiki za miki addu'a Allah ya cire miki dan da ma na sha gaya muku kishin mata kashi 95 cikin 100 hasada ne kashi biyar ne kishin 95 hasada ne kun gano wannan da kyau ku shi yasa in baki cire wannan hasadan ba zai wahala ki samu rahamar Allah ina gaya muku hasada ne ba kishi bane iskanci ne kawai to wurin faɗi da Hausa Allah madaukin sarki ya sa mu dace maganan gaskiya ne annabi ne ya faɗa za zo kan wannan ba mun fara wa'azi akan kishi muka tsaya ba ai ban gama ba ai akwai dalilin da yasa na tsaya ne ai akwai karatun ka zo ka jefa wa mutane kaga sun karba amma ba su gama ganewa ba sai ka dan tsaya sai ka cigaba da wani abu san da za su gane ina fatan kun gano wannan da kyau ai rubutaccen laccin tana rubuce ba na canza bane ko ba ta kare bane wanda za ce yanzu malam kumallon ma da in eh, shi in kin lura za ki ga abin na damun ki amma kuma ba kya son musulma a ranki to hasada ne mun gano wannan da kyau ko hasada ne wannan ba kishi ba ne idan aka yi rashin sa'a wannan kishin naki akwai aini a cikin shi to ha kisan kai sai ki mun gano wannan Allah shi ke kere to shine sai mala yake cewa <clears throat> qala ibn kasirin ibn kasir yace al muta'al ala kulli shay'in Allah shi ne mai ɗaukakan ƙudura kan komai kada a haɗa bi kulli sha'in ilman Allah maɗaukin sarki ya san komai wa hara kulli she'in sannan ya yayi rinjaye kan komai fa khada Allahu riƙa dukkan wuyayen bayi sun sun kwe da kai ga Allah wadana lahul ibar kuma bayi gaba ɗaya sun miƙa mai wuya sun bauta mai ɗau'an wa karhan waɗanda za su yi mai ibada ta hanyar suna so su ne musulmi karhan kuma su ne arna shi kafiri ba zai bauta mu Allah yana so ba shine sai Allah madaukakin sarki ya sa jin yunwa dole ya ci Allah ne ya tsara mai haka dole ma Allah biyayya a nan biyayyan da ba lada dole je tsari dole ya ba haya dole ya jima'i dole ya bacci dole ya kuka ya farin ciki ya bakin ciki kin ga dana lahu ya bi wani tsari na Allah karhan dole to ke ne in waɗannan abubuwan kika yi su a bisa tsarin Allah sai kuma ya baki lada amma shi arne kuma ya ɓaras a banza ne an fahimci wannan kar ki ga arne ya kuma gefe ki ce shi wannan bai umarnin Allah yana bi amma ba dan yana so ba shi yasa ko ɗanki ne lalace ki amfani da waɗannan sunaye Allah yanda wane ya fanɗari Allah ka dawo man da shi ya kabirul muta'al Allah ga yanda nake so ya zama wallahi zai zama rashin lafiya ne ya ci ya ki ci ya ki cinyewa ya zama matsala ki amfani da wannan harkan duk nawaye na Allah ne ina fatan kun gano wannan da kyau amma da yawa mutane ba sa ne ba sa ganewa Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma ba ta to shine sai yake cewa <clears throat> وقال أيضا في موضع آخر har ila yau ibn kasir ya faɗi a wani waje cewa wa huwal kabirul muta'al Allah maɗaukin sarki shine babba kun je da ake hada su kabir al babba ne wanda girman mulkin shi ya rinjaye komi wa kulli shay'in ta ta qahari komi yana ƙarƙashin rinjayen Allah ne wa sultanihi da kuma girman mulkin shi wa azmatihi da kuma girman shi la ilaha illahu babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah wala rabbun siwa ba wani abun bauta in ba shi ba annahu al-azimu alladhi la a'zama minhu domin shi Allah babba ne wanda ba wani babba a saman shi mun gano wannan Allah babba ne da babu wani mai girma sama da shi kuna fahimtar wannan da kyau in kika yadda da wannan to kin yi nasara amma kika koma anya abu kaza anya wani kaza anya wance kaza anya suwa ne a kin bata mutum ke lokaci mu wallahi a ranmu ba wanda ya taba tsayawa gaban mu in dai ya tsaya mu roki Allah Allah madaukakin sarki ya zan kofar mana da shi ba in ko kika ga ba mu yi ba to dama bai tsayan ba mun gano wannan da kyau ko bai tsayan ba to amma ku kiri-kiri kuna da abubuwan da ke damun ku roƙon Allah ma ya gagara to duk wanda yake roƙi Allah kuma abun duniya yana damun shi ko sai Allah ya fushi da shi mun gano wani wata fa matsalanta a duniya nan dan jalan nan ta shiga lafin bata fita ba Allah ta ta shiga hududun lahin bata bi da arziki ba sun bubbuge ta duk abubuwa iri-iri to ko ki zubar da wannan gefe ki raga hannu ki roki Allah wallahi tallahi Allah al-musawwir ne Allah al-musawwir ne wani abun mamaki na gani wani irin ikon Allah Allah shine Allah Allah gaskiya ne shan mai muka je a gidan mai an zuba mana mai na dubu biyu tankin mu yana ɗaukan mai akalla na dubu shida ko da wani abu wani botin yana bayan mu ya ce a cika aka cika tanki ya ciro kuɗi ya bayar sai muka fakin gefe aka zuba mai mai a ɗaya famfan haka mun tsami mai godiya ai man azda ilaikum ma'rufan fa kafi'u za mu godiya sai ce lalamin ci ɗaya sai tashi da wata jaka a hannun shi sai ya tunkaru wata bas wasu mata ne a cikin bas din nan ko dai sun dawo biki ko suna kai da ganin su kai ka san ba tafiyan arziki ne haka aka yi shi tafiya ne an je wani gidan biki ne kun fahimci wani a to an ji an talauta wani kawai ya je ya tsaya bakin motar nan wallahi in ya sa hannu a jaka bandar guda na yan dubu dubu yake ɗaukowa dubu ɗari sai mika ma wannan sai ya dauko na dubu ɗarin sai ba wannan sai dauko na dubu ɗarin sai ba wancan sai da ya ba kun dai san matan suka shiga bos in goma take ɗauka to sha takwas ake sawa ce <laughs> wata a kafan wata haka suke wallahi aka yi ba kowa kuma ikon Allah duk wanda suke gidan man nan da almajirai da kowa Allah ya rike kowa ya kasa matsawa wajen da ya kare ya ɗauko guda ɗaya ya miƙa ma direba ya dawo wajen mu ya ɗauko guda biyu ban ya ɗauko guda biyu ba abokina kawai ce ba komi ya ce zakka na fitar ba matsala kawai koma mota abokina yana da arziki don yana da kuɗin da sun fi miliyan talatin zai ce ba mutum zaka na buge bakin shi ce baka da hankali <laughs> ce ba a haka na ce wannan zakan ko bai halatta ka ce ba akwai waɗanda ya halatta ka je ka ba kai sai ka shiru ka isar da saƙon wajen wani amma kai kayi suka ce mana baka cin za ka sai man dubu biyu misali to Allah ya ga dama ya maki wannan arzikin dare ɗaya wallahi haka zai iya faruwa Shi ne da muka zo hanya ce ga dan Allah money misrod in ji gayu yanzu kaga an rabar da sama da kusan miliyan biyu a motar ga matan da duk wacce ka bata dubu biyar sai ta kusan taimaka sujjada saboda godiya wallahi duk kauyawa ne ta akwai ɗaya daga ciki ne wanda ta ƙarƙare ta roƙi Allah ya rufa mata asiri ko uwarta na can ƙauyen su ce mata addu'ar rufin asiri ko wani ɗanta ko wani abu nata ta ma sani ba da Allah ya tashi zuwa da rufin asirin su ya rufa masa duka kila ba maki mai gidanta ne ya mutu ma can ashe ya taɓa yin addu'a Allah ya rufa ma iyalan shi asiri a yanzu ne Allah ya kawo rufin asirin ta wannan dalilin Allah ya ɗaga su wallahi azim yanzu ba bata taba rike dubu ɗari ba ta ga dubu ɗari yanzu in ba sa aka ci wajen lissafin yadda za a kashe kuɗin sai ta ja kanta matsala don sai ta ciwo bashi Allah shi kiyaye wannan na kawo muku misali ne don ku san komai zai iya ne wala zai iya yiwa kawai ki roki Allah ki koma gefe ki ce Allah ni dai nayi nawa fal mutaali subhanahu huwa alladhi laysa fawqahu shay Allah shi ne wanda ba wani abu a saman shi fi ƙaharhi wajen iya rinjayar da bayi wa quwwatihi haka wajen ƙarfin shi fala ghaliba hu ba wanda ya rinjaye shi wala munazi'un ba wanda ya sai ya ja Allah ya ja Allah bai kai shi karba an gano wannan da kyau ko bal kulli shay'in ta ta qahari komi yana ƙarƙashin rinjayen Allah ne wa sultanihi da kuma ikon shi an fahimci wannan yanzu lokacin da yan boko haram suke cin karansu ba babbaka cewa ake har sun fi karfin gwamnati haka a lokacin kun manta aka ce a taya gwamnati addu'a kuntuna tuna ake ta addu'a a ƙasar nan yau sai Allah maɗaukin sarki ya kawo gwamnatin da yau yan boko haram a duk inda suke ta kansu suke kuma har ya kai ga shugaban ƙasa yana cewa yanzu fa sai dai su nemi soft target shine irin mu haka wanda ba mu ɗauke da makamai da za su kai hari barikin 'yan sanda ofishoshin 'yan sanda za su kai hari barikokin soja da inda aka sa shingen binciken ababen hawa da sojoji da 'yan sanda suke da tilin makamai kuma su kai su nasara amma yanzu fa ba wanda ya fi karfin Allah a duniyar nan kowaye san Allah madaukin sarki ya baka dama ko kar ka yadda ka yi abubuwa guda uku duk wanda ya abu uku sai Allah ya karya shi ku na tsukuci karka yadda ka zubar da jinin wanda Allah bai da zubar da jinin shi na rantsa da alkur'ani duk wanda ya wannan sai ya ci kasa duk karfin da yi mutanen nan sun zubar da jina nan waɗanda ba su cancanta zubar da shi ba sannan an makale ta hanyar mugun aikinsa an zubar da jinin bayan Allah na biyu ta dalilin wannan an taɓa mutuncin mutane an yi zina da matan mutane da 'ya'yan mutane an ɓata ma da yawa suna an kama mutane da dama an rufe su ta dalilin wannan an ɓata mutane da yawa abubuwa iri-iri an taɓa mutuncin musulmi duk wanda ya taɓa mutuncin musulmi ko da da rabin kalma ne ba zai kai labari ba na uku shine taɓa dukiyar musulmi Allah kaɗai san dukiyar musulmin da ta lalace sakamakon wannan abin da suka ɗauko wanda su suka lalata da wanda yin iskan gari suka lalata gora na umar tarin rantse da Allah ko gwamnati suka kafa sai ta sai ta bari ko gwamnati Allah sai Allah ya farar da ita ba ma Allah irin wannan karan ba da irin wannan kasassabar Allah madaukin sarki ya shi ne sai yake cewa qala ta'ala Allah ya ce wa huwal ƙahiru fauka ibadihi Allah shine marin jayi da ke saman bayan shi wa huwa hakimul khabir Allah mai hikima ne kuma Allah ƙwararre ne aya ta sha takwas cikin sotul an'am wa qad jama'a Allah fi hadhihi aya kun ga cikin wannan ayar Allah madaukin sarki ya hada baina uluwi zat ya bayyana daukakan zatin shi wa uluwul qahar da kuma ɗaukakan rinjaye da ran kwafar da bayi wuyansu su bi Allah ko suna so ko ba sa so wa kadhalika qawluhu ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza Allah madaukin sarki ce shine marin jaye da ke saman bayi wannan yasa ma yake turo muku matsara saboda iya tsaro da kuma isa na Allah yanzu kowane mutum ɗaya yana tare da mala'iku a ƙalla biyu ko hudu amma ba ki isa ki ji su ko ki san su ko ki gan su ba yanzu akwai ɗaya a dama ɗaya a hagu kuma Allah suna aiki ba inda za ki shiga su tafi kuma idan safiya ta yi zuwa yamma waɗannan su tafi wasu su zo sannan akwai mala'ika ɗaya a gaban ki ɗaya a bayan ki su waɗannan ba ne masu tsaron ki ne idan Allah ya nufin wani abu zai same ki sai su kauce ko rashin lafiya in aka turo zai same ki ko Kun ba su kauce ba zai same ki Allah ta sun kauce su masu tsaron ki a shirya miki makirci a shirya miki kaza wallahi in ba su kauce ba zai same ki ba shi sa annabi ya karantar da a rika yawaita karanta amanar rasul kunga wannan yana ƙara wa mutum cikakken tsaro da kariya ko tun tibe mutum zai yi ko wallahi sai sun kauce in ba su kauce ba wallahi ba zai yi ko hadari ne ko mai kiga ya sami ko wallahi Allah ne ce suka wuce amma komi suke tsarewa sune lahu mu'aqqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min Allah shi fa idza arada Allah bi qaumin su'an in Allah ya nufi wani abu mummuna ya samu bayi fala maraddalahu ba wanda ya ce tun kuɗa wannan abu sai ya same shi shine sai ce malakun ku tashi ko sai abin ya samu duk yadda ake kokarin kulawa la ba zai kulu ba inda kin kware da tuki kina tuka mota a babban hanya ko za ga yadda ake hadari mutum yana tafi lafiya lau bacci ne zai yi na sakon ɗaya wallahi sai labari ya lalace jiya muna hanyar kaduna wanda ke tuka mota gina cikin tuki muna fa magana da shi dan magana sakon ɗaya ne ba mai magana ba ko biyu kawai ya falli daji ya manta bacci ya ɗauke shi na ce kaga da gaba kake da kawai shi gina an jima sai a ce ana sanar da jama'a za a yi muku sallan gawa ya ce kai fada ce baya bana ba <laughs> kun gane baya zuwa ina fatan mun gano wannan da kyau ku bude kofar nan da kyau Allah maɗauki sarki ya samu dace irin wannan ne Allah ne kawai ga dama ka yi faru Allah ya kiyaye malai ce ma uluhul kahari wa uluhul fawqiyya kun ga cikin wannan aya sai Allah madaukin sarki ya hada rinjaye na Allah da ya fi ƙarfin kowa da kuma rinjaye na Allah yana saman bayi kenan wannan ayoyi guda biyu suna tabbatar mana Allah yana yake a sama yani annahul malik min fauke arshi Allah shine mai mulki saman al'arshin shi zai ala da zatihi wanda ya ɗaukaka da zatin shi fauka kulli shay'in kan komi wani za ka hara kulli sha'in wa da aljalalihi jalalihi kulli komi yana bin ikon Allah ne wa dhalla li azmatihi wa kibriyaihi kulli shay'in saboda isan Allah komi yake bin shi shi yasa karki yadda ki ji wai akwai wani abin da ya fi karfin Allah daga ran da kika ji wannan a ranki ko na rantse da Allah kin gama addu'a Allah ya ji sai kin ɗauka komi Allah ya fi karfin wannan kuma wannan abun bai isa ya ja Allah ya ja ba face sai Allah madaukin sarki ya kifar da shi kuna fahimtar wannan da kyau ba wani abun da ya sai ma Allah wannan in dai ya ja Allah ya ja wallahi sai ya kai karfi yanzu dan Allah madaukin sarki yana mu fir'auna bi isa ba mu ga kahariya irin na Allah ba sa annabi Musa sai kira taro cewa an yi shirin barin gari amma ko ba zai yi a garin ba amma ya za a garin shine cin da suna zaune da mutanen gari lafiya no dama matsalarsu da gwamnati ne to su je su are kayan kwalliya na mutanen gari da zumman za mu je biki bayan gari za mu dawo muku da shi gobe wannan zai ta an so kayan kaza aka an so kayan mutanen banu iya ba kibdawa gaba daya banu isra'ila suka sa za ta fi bayan gari biki kun ga in ma an ga suna tafiya bayan gari wannan zai sha ah, matan wani mata wata an sa kayan mata na kun gane wannan ai za su dawo ne ba wani abu ba ne ashe sun yi niyan tserewa ne zuwa yamma kawai sai labari ya iske ma auna ai musa da jama'an shi gudu za su Shi ne fa'ar salafin madain hashiri nan da nan ya aika gari gari a haɗu kayan fada tara jama'a ya ce inna haula ila matun kalilu. wa innahum lana la'izun kullum mutanen yan kaɗan suna damun suna cin mutuncin mu wa ina la jami'un hadirun kalle mu nan da yawa duk mun halatta kuma za mu iya yin ko ci a su kafin mutanen fir'auna rana ta fada har sun iske mutanen annabin musa su kuma sun isa bakin teku ba hanyar wucewa shi ne Allah ce falon matara aljama'a yayin da jama'an musa suka yi kicidar da jama'an fir'auna kala ashabu musa inna lamudarakun suka ce mun shiga uku Allah ya riske mu da yake annabi Musa ya san Allah sai ce kalla inna ma iya rabbi sayahdi ubangiji na na tare da ni shi zai nuna min yanda zai yi tsakanin ki da Allah kina da irin wannan confidence din game da Allah hmm matsala ta so ki dake kawai inna ma iya rabbi sayahdi nan da nan Allah maraukin sarki ya ma'anar Musa wahayi oho yanzu annabi Musa yana da aminci game da Allah ko dai Allah ya turo mala'iku su kwashe su su yi sama da su ko kuma fir'auna ya gansu ya gansu kuma ya dina ganin su ko kuma ya kora su a guje a samu wani daga cikin yaran banu Isra'ila ya je gaban su fir'auna ko sai su fir'auna su tafi a guje da Allah zai iya wannan amma sai Allah bai wannan ba sai ce Musa anidrib bi asakal bahar bigi wannan tekun da sandanka yana duka fanfalaka fakana kulle firkin ka tsawudul azim sai teku ya kece gida goma sha biyu sai aka fitar da wani irin tunnel inda za ga an haka dutse ko an haka kasa jiragen ƙasa na wucewa ko motoci aka fitar da guda goma sha biyu inda baki taba zuwa saudiya ko turai kin gani ba kina zuwa kina kano kina ganin ramin karkashin kasa da kwankwasa ya rarike ko mu ma kila nan mai ruso ya ruso mana irin wannan aikin mu da gani kun ga ba sai mun ce maka ko Kano ba sai mu ce anan Kaduna ma kun fahimci wannan da kyau ko nan da nan suka bi suka wuce banu Isra'ila da iyansu ko da guda daya kai hanyar ko in wata kabila ta fara bi billahi ba za su ba sun gwamnati fir'auna da ya kashe su saboda kabilancin tsiya kuma ubansa ɗaya ne shine annabi yakub kuna fahimtar wannan haka suka bi suka wuce saboda girman kai irin na fir'auna da ya kalla sai ya kalli wazirin hama ne ce kai an yi wannan abin ba tarko ba ne sai wanda daga cikin fadawa sai ce yin ka gani ko ke kuma ya san Allah lokacin da suka zo da yake ba su da Allah tekun sai ya tsaya ya tsare su amma zuwan ƙarfin karfin zuwan ka kawai sai fafa tekun kaga hanyoyi to sai girman mulki girman kai da kibriya sai kama fir'auna sai ce ai na gaya muku ana rabbukumul a'ala kun ma kuna da wasu allolin ni ne babban shine fa akhadahu Allahu an nakala al-akhirata waluli a kama shi da laifin nan na ƙarshe da wanda ya farko yana shiga shine Allah madaukakin sarki ce ruwa ya haɗe kawai fir'auna da ya ga zai hallaka sai ce Allah na yi imani kuma ya kalmar shahada cikakken kalmar shahada da aka ce wa an ɗebo yumɓu an zuba a bakin shi ya ce ƙarya ne fa akwai yumbu a teku ne ina ke da yumbu diddifi amma teku yashi ne mun gano wannan ba ƙasa a teku yashi ne kun ga ƙarya ina ga masu na farko shi shine Allah ya ce al'ana haba fir'auna sai yanzu wa kada ta qablu sai da ke ta a bayan ƙasa wa ta minal ne ka zama cikin batattu maɓannata to fal lajji ka. bi litakuna liman khalfaka aya za mu tsirar da kai da jikinka dan ka zama aya ga yan baya yanki gajen misira gajen museum haka za ki ga ya daga cikin ikon Allah kun san hayaniyar da aka yi a misra kun san har museum din da fir'auna yake an kai hari an yi ragarraga da ita an ɓata kayan tarihin duka amma wallahi duk wanda ya zo ga gawan fir'auna nan a gilas ba wanda ya tinkari inda wannan gilas din yake wallahi ba wanda yi fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ba su iya taɓa ba kuma fir'auna ba waliyi ba ne ballantana a ce walitaka a'a Allah ne kawai ya tsare ba wanda ya isa ta ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum